يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يا كي wannan manzo ka yaƙi kafirai da takobi munafukai kuma da harshenka da tsayar musu da haddi kuma ka tsananta masu har su riƙa tsoronka makomarsu da za su koma gare ta ranar alkiyama ita ce wutar jahannama makomarsu ta